binciken gaskiya ruto ne shugaba na farko daga afirka da aka gayyata amurka a shekaru 20 masu sauraro barkanmu da warhaka kuna sauraron the cable fact shugaban kasar kenya william ruto a kwanakin baya ya ce shine shugaban kasa na farko daga nahiyar afirka da aka gayyata zuwa amurka a cikin shekaru 20 ruto ya yi wannan magana ne a wani taro da benny hinn wani fasto ya shirya a garin nairobi a kenya a ranar 24 da rana ta 25 na watan fabrairu shugaban ƙasar amurka ya gayyaci shugaban ƙasar kenya zuwa amurka ba a taɓa yin haka ba a shekaru ashirin da suka wuce babu wani shugaban ƙasa da aka gayyata zuwa amurka ruto ya sanar bidiyarsa yana magana wanda citizen tv ta haska mutane sama da 239 sun kalla a cikin kwana 11 a shafinsu na YouTube inda ke da mabiya sama da mutane miliyan hudu. Maganar da Ruto ya yi ya bulla a kafar sata zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter a da inda waɗansu suka ɗaura maganar Ruto wasu kuma suna murnar maganar da ya yi. Yayin da wani mai shafi a X mai suna Siringo Morris ya ce ruto zai haska kenya a idan duniya a wannan tafiya da zai shiga tarihi wani mai shafi daban ya ce me amfanin maganar da shugaba ya yi a taro na addini menene ziyarar da ake kira state visit wanda ruto zai yi zuwa amurka ziyarar da ake kira state visit ziyara ne wanda shugaban wata ƙasa ke yi zuwa wata ƙasa yawanci a bisa gayyata osita agbo wani farfesa a jami'ar bez a abuja najeriya ya ce wasu ziyaran na da matukar amfani da kuma fa'ida saboda yana sa shugabanni kuma yana ba shugabanni damar su tattauna abubuwa masu amfani a amurka ana ɗaukan ziyarar state visit a matsayin babban karramawa da kuma alamar son ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasar da aka gayyata shugabanta sannan ziyarar yawanci baya wuce tsawon kwana hudu a tare da wasu taro da za a shirya sun hada da cin abinci a fadar shugaban kasar amurka wato white house luncheon da kuma ba ma shugaban da aka gayyata blair house a matsayin masaukinsa blair house ne inda ake sauke manyan baki da aka gayyata ko suka kai ziyara washington dc ana kuma kiran blair house din masaukin bakin shugaban ƙasa. yawanci ziyarar state visit don a yi murnar ƙarfafa alaƙa ne tsakanin ƙasashe ake yin sa tabbatar da maganar ruto don tabbatar da maganar da ruto ya yi da kebul ta binciko shugabannin da suka kai ziyara zuwa amurka a shekarun baya shugaba edwin barkley na liberia ne na farko daga afirka da ya fara kai ziyara amurka a shekarar 1943 a lokacin mulkin franklin roosevelt shugaban ƙasar amurka na 32 a shekarar 2008 shekaru 16 da suka wuce john kufo tsohon shugaban ƙasar ghana tare da matarsa sun kai ziyara amurka inda george bush shugaban amurka na 43 ya tarbe su bush ya nuna farin cikinsa da kufo tare da mukarrabansa suka amsa gayyatan shi kafin Kufa ya kai ziyarar shi a 2008 mwai kibaki shugaban kasar kenya na uku shi ma ya kai ziyara zuwa amurka a lokacin bush a oktoban 2003 hukunci maganar da shugaban ruto ya yi ba daidai ba ne duk da dai shine shugaban kasar kenya na farko da ya kai ziyara zuwa amurka a sama da shekaru ashirin ba shi bane na farko a afirka gaba ɗaya ba da aka aika magayyatan zuwa state visit a amurka ba a cikin shekaru ashirin. Mun gode da sauraron da Cable Fact Check sunana Ahmad Sahabi.